akwai yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa akwai yarjejeniya ta zamantakewa da kuma yamci na ɗan najeriya ɗan adam a matsayin shi mai cikakken iko ya yi mubin inda yake so to duk wayannan abubuwan ga yanzu an taka su saboda ba za ka iya ta ba kowa ya kai ba za ka iya shigowa ba kowa ya kai illar da aka yi ma mutanenmu babba ita ce ba a ba da notice ba ga waɗanga abubuwan mutane sun je ƙasashen duniya mu especially 'yan kasuwa sun so kayayyakin su. ba a gaya musu ba sun shigo wasu sun yi amfani da fa sun biya harajin gwamnati sun zo kawai an toshe an ce ba za su shiga uba shin gwamnati za ta biya damages za ta yi compensation na mutane kaga illa ce wani ya zo ya ɗauki akwai hukuma wadda take karfafa ma masu harkar export a Najeriya har kuɗi ake badawa da wani ihsani akan a ɗauki kayayyakinmu da muke eh, hitarwa muke yi a Najeriya mu hitar da su makwatta su ma mutum ya ji ya so kayan shi ya tara ya loda ya kai iyaka an hana shi fita kayan nan wasu sun kasa wasu sun lalace wani daga lokacin an kare shi shi da tashi sai lahira me gwamnati za ta ce akwai alhaki alaki a sani na cewa al'umma sun cutu garin gyaran ƙasa ba za a kashe al'ummar ƙasa ba dole a buga ko wani bangare akan me zai yiwu to da waɗannan um, al'amura da gwamnati ta ba da hujja da zimmar kamar su ne dalilin da yasa ta ɗauki wannan matakin watakila idan da an tambaye ka menene zaɓin da kake gani ya kamata gwamnatin tarayya ta bi a maimakon wannan da ta bi a yanzu wato abu na farko idan aka ce an kawo mutanen da ake tunani suna da ƙwarewa ga yanayin aiki a najeriya irin shugaban kasa janar muhammadu buhari gogagge ne wajen harkar sanin mulkin kasa domin ya yi ɗaya ya biyu kuma ya rika mukamai daban-daban a kowane fanni wannan shugaban hukumar kastam ta kasa kanar hamid ali retired shi ma gogagge ne akan harkar mulki a yayi har gwamnan kaduna to amma za ka karfafa ma ma'aikatan ka kwarin gwiwa a kowane fanni a nemi haɗin kan al'umma ga duk abin da za a yi duk lokacin da aka ce yanzu duk waɗannan abubuwan da ake duk command din da ka sani bata da hannu bata iya me wasu special ma'aikata ne aka zo daɗa su suke gudanar da abubuwa kaga waɗannan kamar ba su da wani amfani kenan to lokacin da ka karfafa ma ma'aikatan ka kai yadda da su kai yadda da eh, mutane ne waɗanda za su iya taimaka maka to zaka ci nasara ga aikin ka a sarakunan gargajiya gwamnonin arewa malaman addini su sun yi kira ga zaɓi Muhammadu Buhari kuma suna nan suna kallo suna ganin abubuwan da ke tafiya ya kamata su shigo a gaya ma gwamnati akwai illoli akwai fatara talauci halin kakanika da kunci da mutanen arewa suka shiga 'yan kasuwa babu harkayi an zauna raddat ba wani abu ba taimako sai daga Allah